الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الواد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Baka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a wannan lokaci a yau ranar Asabar wanda insha Allahu kamar yadda ɗazu na sa aka sanar cewan ina da ɗan wani tsokaci karo na biyu dangane da abubuwan da suke faruwa wanda kowa ya riga ya san me yake faruwa musamman a jiya mai albarka jiya ta Kano tsakanin gwamnatin kano gwamnatin mai girma abba kabir yusuf injiniya abba kabir yusuf da kuma ɗaya daga cikin malaman addini a ɓangaren salafiya a malam aminu daurawa allah ya datar da kowanne to alhamdulillahi jiya bayan sallan juma'a a wajen karatunmu na ashifa na ɗan yi tsokaci ɗan kaɗan game da abin da yake faruwa wanda na bayyana abin da mu muka fahimta da irin wujahan nazarinmu me ya jawo aka yi haka shin abin nan da aka yi na sauka da shi malamin ya yi daga hizba ya yi adalci ya dace a kan wannan gaban a sauka da kuma irin shawarwarin da muka bayar wa ita ƙungiyar hizba yadda za ta dinga yin ta'amuli da mu'amalantar masu laifi waɗanda ake ganin masu yin laifi ne ya kamata a mu'amalance su domin kar a ƙara baza masu ta yanda idan sun yi laifin in an baza masu in sun dawo kuma sai su dinga jin haushin wanda ya baza masu ƙarshe in wanda ya baza masu ya fake da addini ne su zo suna jin haushin addini musamman musamman wanda ake ganin ana ta magangana a kan ta ɗin data taɓa yi da taɓa yi aka kama ta aka kai ta gidan prison to da ta dawo gidan prison ɗin gyara ta yi ko ƙara baza mata son tsawaita magana akan wannan saboda yawan magana akan irin waɗannan shi yake jawowa ma har su ɗaukaka da mun kawar da hankalinmu akan su mun shagalta da wani abin da bai zamana cewa ma maganan ana ta maimaita ta suna samun dama ba yawan kula irin wannan shi yake jawo su ɗaukaka ya kamata mu yi a magana akan abin da ya fi wannan muhimmanci amma ala ayi da malamai da kuma almajirai irin mu masu da'awa ko yaushe idan suna da shawara suna ganin wannan shawaran zai ba da mafita za a samu dacewa idan an bi hanya kaza kaza ba laifi bane ka wajahar da wannan shawarar naka zuwa ga hukumomi da wanda Allah ya dora musu nauyi a kansu wanda suke da kokarin gyara tarbiyya kamar ita hukumar hizba da sauran shugabanni wannan ba laifi bane ko da kayi kuskure a shawarar taka zai iya yiwa kayi da kyakkyawan nufi da sauransu saboda wallahu wara alqasdi wan niyya Allah shi yake bayan niyyan kowa shi yake san wato ya hulu bainal mar'i wa qalbihi shi ya san me zuciyar mutum ta kudarce me yake dauke da shi a ciki to alayi halin maganar da nake so zan yi yanzu insha Allah tabaraka wa ta'ala maganganu ne akan abu guda haka wanda na ga yanda maganar ta dama na faɗa jiya a karatuna na ce za ku ga ta ta da ƙura ta je ta dawo domin a maganganu na ni na faɗa wannan abin da aka yi ba a yi wa gwamnan Kano adal gwamnan Kano adalci ba ba a yi masa adalci ba bisa maganar da ya faɗa kuma waɗannan abubuwan suka biyo baya ba a yi wa gwamnatin Kano adalci ba ba a yi masa adalci ba wasu za su dinga cewa me alaka ka kai ɗan Kano ne ka dan Kano Lallai ni ba dan Kano bane ni dan Bauchi ne to amma ku sani maganan nan da ake ba ana magana ne a tsakanin APC da ANPP ba la ana magana ne tsakanin wanda yake matsala addini da kuma abin da ya shafi addini da gyaran tarbiyya wannan kuma ana magana ne addini bai da gari bai da yanki bai da ɗarafi idan abin da yana faruwa a amerika ne ya zama da sunan addini yake faruwa Ina da yancin da ya magana a cikinsa wannan ita ce magana ta gaskiya to amma abin da nake so zan haska daga farko yana da kyau ina da dan wasu maganganu bana son karatun nawa ya tsayi ina son ina da wasu maganganu kuma ina kan mawkifi na ina dada jaddadawa wallahi abin da Allah ya saka min shine abin da aka yi wa gwamnatin Kano zalunci ne ba a yi musu adalci ba magana ta gaskiya kenan kuma ina da dalilai wanda yanzu zan ƙara fito da su wannan mataki ne na ɗan taka step ɗaya ne amma idan masu magana sun ci gaba da magana za mu ƙara motsawa za su ga abin da za mu fito musu da su da su dinga shan mamaki amma wannan muna matsawa gaba in arattu illal isla kawai gyara muke so a yi gyara gyara muke so a yi gyara abin da aka yi ba a yi wa gwamnan Kano adalci ba bisa maganansa dai wannan ƙurar ta tashi wallahi ba yi mai adalci ba ba yi masa adalci ba amma magana ta farko da nake so zan yi saboda daga cikin mutanenmu akwai waɗanda suke da alaƙa da sun fahimci magana mu kamar muna ɗaukan ɓangaranci ko ɓangaren abba ko ɓangaren gawuna sai suka fahimci maganar haka ya kashe, wanda ba ni da alaƙa da wannan wanda abin da nake so zan faɗa shi ne idan sun lura da ƙadiyar mutumin nan namu na garin nan Idris Dutsen shi da ya faru waye a malaman Najeriya ba su sa baki akan ƙadiyar ba saboda ba ana maganan fati na siyasa ba ne, ya shigo ne da rigan addini da aka yan uwansa wahabiyawa masu tallafa masa wasu daga cikinsu suka zo suka dafa mai daga garuruwa daban-daban to ba yanda za a yi an ana maganan addini sai ka ce a wannan abin da ya shafi yan Kano ne la ba haka bane ba haka bane addini ba na Kano bane kawai addini namu ne gaba daya wannan kadiya kenan kamar yadda aka sa baki har yan kanan da yawan su duk malaman Kano kusan dukkan sun sa baki a kadiyar da ta shafi kadiyar Idris a garin nan to ba laifin an samu wani batun addini wani ma yayi wani magana mu ma mun sa baki ba wannan ba ba ba ba canza akala bane ba wani abu bane wannan normal amma dangane da yan uwana waɗanda zaka samu su kila tunda ana samu zaka samu yan dariƙa ne yan uwana amma ba sa tare da Abba Kabir Yusuf suna tare da gawuna wasu sun kikkira ne jiya to ina son zan ba ku hakuri wannan fahimta ce fahimta fiska abinda na fahimta babu sharaɗi sai ka tilasta min na fahimci abin da ka fahimta kamar yadda ni ma ba zan tilasta maka ba amma Allah da ni da kai ya umarce mu mu yi adalci akan komai mu yi adalci duk abin da ya zamanto ko ba ka son abba kabir yusuf to Allah ya ce maka wala ya jiri manna kum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu hu aqrabu littaqwa dan ba ka son wani mutum kana ganin akwai gaba a tsakaninku ba ka ƙaunansa kar Ƙauƙinsa da rashin ƙaunansa ya sa ka yi masa adalci Allah ya ce yi adalci in ka yi adalci kai ka fi kusa da tsoron Allah yin adalcin ya fi kusa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala dan haka in ka duba ni zan iya gaya muku a kusanci ma zan iya cewa na fi kusanci da gawuna na fi kusanci da gawuna ba Don komai ba me yasa na ce na fi kusanci da shi saboda akwai alaƙa tsakanina da shi na san kun ba ku ya manta ba kun sha ganin hotuna na tare da shi kuma yana ɗaya daga cikin tare da girmansa da kaddara shi a yau gawuna na ɗauki waya na kira shi yanzu bi awwali ranna yujib wa in lam yujib sayu'awidul ittisal wannan aka yake ina kiransa rangin ɗaya zai ɗaga in bai ɗaga ba kuma zai dawo ya ƙara kira na wanda kila wasu ku da yawa ma ba su da wannan alakan da shi to amma an zo maganan adalci ai adalci abinda mu muka fahimta abinda mu muka fahimta kenan an zo maganan adalci ai adalci ni ban taba ganin ma abba kabiru su ido na ba sai so daya ran da yake dawowa bayan an tabbatar mai da mulki zan shiga kaduna shi kuma zai shigo kano na gan shi a nan mutane suna ta shigewa ana daga mai hannu ba ni da wani alaka da shi amma maganan adalci ne abin da aka yi mai an zalunce shi a bar maganan nan ta tafi haka saboda sunan wanda ya yi wannan abun malamin addini zalunci ne ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba magana ce ta gaskiya ba zai yiwu ba saboda sunan malamin addini kawai shikenan da aka ku fahimta ba ana sukan wai siyasa ka bane ko ana sukan wani wannan ba wannan bane wannan magana ɗaya kenan magana na biyu jan hankalin yan uwa musamman tijjanawa akwai wani yaƙi da ake yi algazul fikri intellectual wo, da ake yi mana wasu ɗaiɗaikunmu suna faɗawa cikin tarkon wahabiya ku lura yau babu mutanen da suke fitowa suka mai da addini rigar haja ta yadda wai za a ce wai baka isa kawai wani ɗan siyasa ko wani malami wai ka yi magana akan malamin addini ba kana yin magana akan malamin addini sai a ce gashi nan yana fada da sunna yana fada da qur'ani yana fada da Allah yana fada da manzon Allah ka ji tsoron Allah ina fada da Allah da manzon Allah da sunna ko ina fada da kai ina faɗa da kai ne ba ina faɗa da Allah da manzon Allah ba ba hali ka yi magana akan wani malami sai a ce ya bar ya soki musulunci kai ka ce wannan shaksiyar malamin shine musulunci kai ka ce wannan shaksiyar malamin shine Qur'ani ko shine Annabi wanda kuma ba ba duk alherinsa bai wuce yi kashi ya share a toilet ya fito waje ba haskensa da ake gani a mazauninsa na malami rigan nan fa ba rigansa bane inna ma huwa nurun auda'ahu Allah fihi tabaraka wa ta'ala haske ne da Allah ya sa a cikin sa mazaunin sa na malami in ya kauce ya bar hasken da Allah ya dora shi ya zama gama gari kaman kowa ba yanda za a yi a dinga tuhumar mutane akan aqida su da imanin su kawai in ka fito kai magana akan malami sai a ce ka kai magana ka soki addini kai yaushe wannan malamin ya zamanto masa addini magana akan daurawa ya zama na yi magana akan addini daurawa ya zama na an yi magana akan addini an soki musulunci an soki addini me ya shi a musulunci rukunin me ya shi wani gaba ne shi a cikin gabobin musulunci da in ya faɗi musulunci zai faɗi malami ne shi kaman kowa yana yin daidai yana yin kuskure in yayi kuskure a bar mai kuskuren sa nema masa gafaran Allah amma dan daurawa yayi kuskure kai magana akan kuskuren sa ba shi yake nuna kana gaba da musulunci ba ba shi yake nuna ka soki alqur'ani ko kayi magana akan ko ka soki annabi ba mu gaya wa kanmu gaskiya wannan fikira da yancin ita ake so a kwace mana ta yadda za a sa bakin mutane ya shiru ka hanut fil islam kawai shikenan sai dai mutum kawai ya fito in yayi magana ai malami ne kar a yi magana akan malaman addini in an yi wa 'yan siyasa haka mu kuma almajirai mu ma sai a toshe bakin mu bayan muna da abun fada sai a toshe bakin mu bayan muna da abun fada ƙarya ne ba ran da wani malami zai yi abin da ba daidai ba mu fahimta ba daidai ba ne mu kasa fitowa mu ce ba daidai ba ne kuma mun yi magana ba mu yi magana akan Qur'ani ko akan manzo Allah ko akan wani ba a kansa muka yi magana a kansa muka yi magana ya kamata a fahimci wannan yan uwanmu da yaƙi yake so ya ci ku salafiyya sun yi muku wani illa ba duka ba ku lura da kyau idan sun fito suka mai da abu yayi addini addini sai ka ga mutum shi ma ko da yana son ya samu followers ne ko a TikTok ko a Facebook sai ka ji gaskiya ba a yi wa malam adalci ba ya kamata addini ayi kaza la ilaha illallah yana siyasa da kai kuma ka biye masa yana siyasa da kai ka biye masa ka tsaya da gaskiya in duk duniya ta yi nan kai nan in kana da gaskiya Allah yana tare da kai ka tsaya da gaskiya kawai in malami ya yi gaskiya ka tabbatar masa da gaskiyansa in ya yi kuskure ka tabbatar masa da kuskurensa yana nan a malaminsa kaman kowa da haka dan Allah ƴan uwa ku daina ruduwa wallahi wannan maganan ma da ba sa baki ba da ba sai ka rudu da yawan masu maganganun a social media yanzu kamar malam wane kamar malam wane kawai saboda kuna son siyasa malamin nan naku in so kuke ya shahara siyasa kuke so ya fito ku yi mai fastoci ya zama dan siyasa ku yi mai fastoci ya zama ɗan siyasa ba hali ya sa rigar musulunci a zo ana damfarar mutane ana musu wayo in an taso mutum ya kauce in an seta shi an ce mai a seta shi kuma ku taso ana yi wa addini zagon ƙasa ƙarya ne munafurcin ku ake wa zagon ƙasa ba wani addini ba wani mutum ɗaya da ya isa ya ce shi yake masala addini ba wani mutum ɗaya da yake isa ya masala addini zagi za ku yi ku yi mun san za ku yi bayan zagin sai me ka iya Za ka toshe mana baki baka isa ba Allah bai ruwan ka ba malamin ka yi kuskure da sunan addini ya fake da musulunci ƙarya ne sai mun zungura goshinsa baka isa ba ba ku isa ba abin da dai za ku iya shi aka koya muku tarbiyyan je ku yi ta zagi ye eh, eh, wannan zagi zagi kai ko a jikin mu baya tsuru da haka mutanen mu ku zaman yayyu kar ku dinga tafiya akan ka'idan nan ta ma ana illa min in gawat gawaitu wa in tarshid guziyati arshidi babu haka ku zamanto tare da gaskiya kawai durma alhaqi haisu madara. ka zamanto tare da gaskiya diyan da gaskiya yake ku zamanto tare da gaskiya maganan da dai gwamnan nan dai yayi yanzu za mu ƙara danna ta kuma za mu biyo muku da wasu maganganu baya ba mu ga dalilin da za a kuskurantar da shi ba wallahi maganan dai da gwamnan nan yayi maganan dai da gwamna dai yayi gwamna Abba Kabir Yusuf wannan maganan babu kuskure ko na kwafan zarra a cikinsa ba wani kuskure daidai ya faɗa abin da ya faɗa gaskiya ne kuma mun san me yasa ake ta daga wannan jijiyan wuya da haka mutanen mu ku tsaya da kafan ku dan Allah ku tsaya da kafan ku kawai wannan ba ina yin tawaye dan ni dan wani jami'a ko dan kaza ba abin da na fahimta ne in ka bai maka ba za ka iya gurin da muka haɗu mu yi soyayya a gurin gurin da kake ganin na faɗa ba daidai ba ka bar shi amma kawai a zo ana yi mana karfa karfa karfi da yaji kawai sai an bankara mu an sa mana girman wani kawai a sa mana girman wani ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba ba mu zamanto wannan wawayen a musulunci ba kuma ba za mu bar mutanen mu kawai a ɗebe su a cikin amalanki a je a watsa su a mai da tunanin su kawai koma baya back to kwaya zero ba su iya tunanin su gano daidai da kuskure kawai su yi ta bin mutane haka ba zai yiwu ba sai mun yi magana zagi ina zaka iya Abinda ne zaka iya yi mun halatta maka zaga kai ta zaga yawa kai ta zaga wannan kai kai ta shafa baka isa dai kana mu ba sai mun yi bayani kuma za mu yi maka jawabin da duk tsiyar ka sai ka gamsu sai ka bi mu ka ji mu wannan kenan bayan wannan maganar yan uwa ga wasu wato makirci guda uku wanda ni na gano dalilin da yasa ake son a ruguza gwamnatin abba amma in na faɗi wannan maganan ka je ka ji da kyau ka saurara da kyau ka saurara kuma ka yi nazari a kai makirci na farko don Allah yaushe abba kabir yusuf gwamnan kano ya yi magana yaushe kuma shi malam aminu daurawa ya zo ya yi magana yaushe suka yi magana ran da fa abba kabir yusuf ya yi magana a ranan fa maganan nan ta yaɗu me yasa a ranar malam aminu daurawa bai fito ya yi magana a ranar ya mai yara bakar martani ba sai da ya bari ranar juma'a ranar juma'an kuma ana daf da safe mutane za su yi shirin juma'a su rubuta kudu ba su hau mimbari sai ya fito ya yi wannan magana dan a haɗa shi da malamai kowa ya hau kan mimbari ya yi ta caccakansa haka ake yi wannan maganan kowa ya yi nazari yaushe gwamna ya yi magana yaushe malamin daurawa ya yi magana da safe kuma ranar juma'a kuma kun ga abin da ake so din hakan ne ya faru sai aka zo aka ɗauki wannan maganan kuma aka hau minbari ana ta caccakansa saboda Allah da annabi kuma shi kenan saboda muna tsoron ku kawai mu kasa gaya muku gaskiya ko saboda ku kuka ara mana numfashi ko karatun da Allah ya bamu ku kuka koyar da mu wannan magana abun a duba ne ka duba yaushe aka yi maganan kuma meye hikiman kawo maganan ya masa raddi da cewa na ajiye aikin hizba ranan meye hikiman ran juma'a kuma kafin malamai shawo kan mimbari mai hikima wani sako ake son a tura tambaya muke yi wani sako ake son a tura na ɗaya kenan sannan idan mutum ma bai sani ba maganar da gwamnan Kano ya yi ka nemi ba audio ba ba audio ba bidiyon lokacin da yake magana ka ga suwaye suke tare da shi a lokacin da yake magana a nan ma za ka ɗauki wani karatu Za ka naɗu wani karatu ba zan yi dogon sharhi ba Za ka gane hikiman ajiye aikin da aka yi je ka duba su waye a gabansa lokacin da ya magana abu na biyu ko abu na uku ku duba maganan wani ɗan jarida mai suna Jafar Jafar ya faɗa ya yi rubutu cewa malamin daurawa yana neman ya ga a gwamna an hana shi ganin gwamna ko an yi wani abu makamancin haka da sauransu wannan maganan ita ma ku je ku duba Abin ku je ku duba ne idan kun je kun duba za ku gani sannan duk malaman salafiya muna din su. wanda suka fito suka yi hudu ba suka yi tabbatin cewa gwamnatin abba kabir yusuf suna ganin kaza da sauransu da kaza da sauransu karfa kumanta da yawa ba duka ba ba duka ba ba a yin umumi da yawa daga cikin malaman salafiyan kano mun san mawkifin su game da gwamnatin abba mun san me suke yi mun san wata jam'iyya suke mun san wani fati suke yi mun san wani fati suke yi mun sani sarai mun sani sarai kar ma ka ce ban sani ba dan ni ma ina tare da gawunan ne na san komai dan cikin gida ne ni akwai magana da ba lallai a gaya maka ba ku ba iya yi da ku mu ana yi da mu mun san komai to kawai shi kenan mutum ya zo ya yi nasiha ya faɗi magana saboda Allah a malkwaɗa mai maganansa a juya mai saboda ana son a zalunce shi kawai kuma shi kenan dan muna tsoron ku sai mu ja mu shiru to amma yanzu ga maganar abba kabir yusuf din jama'a ina son in ji wannan maganan ka fito duk wanda zai fito ya fito ya gaya mana me laifin ga maganan sa ka fito ka gaya mana me laifin ga maganan kowa ya ji ta da Allah me wannan magana Gata. ta wata hukuma ce mai albarka hukuma ce wacce muka ɗauke ta da martaba kuma muka ɗebo bayan Allah wanda muka san za iya muka ce ga amanar al'ummar jihar Kano kuma al'ummar nan mazan su da mata ga kuma amanar mu kan da muke shugabanni amma ma'anar yin hukuma shine a yi abin da yake daidai kuma a ba wa gwamnati shawara kuma a samu haɗin kai na shawarwari tsakanin gwamnati da masu lura da wannan hukuma. da kuma masu ruwa a tsaki da tsaki na ga wani bidiyo wanda ya tada mana kira muke da jan hankali gyara muke su an ɗaiɓi motoci an je inda wasu matasa ke barna maza da mata amma yadda aka dinga ɗebo su ana duka da gora suna gudu ana bi da gora ana tafiye da su ana ɗebo su kamar awaki haka a jefa su a cikin hilos wani ma Allah ya kiyaye in kashin bayan sai ya karye spinal cord sa, ya gama yawo har abada wannan muna ganin kuskure ne babba ka ɗauko rungumo matashiya ko matashi ka jefa shi kamar akuya a cikin hilos na ga bidiyo da aka je inda ɗalibai a bayan har inda suke har su ana doka ana rungumo su ana jefa su a cikin kotu mu muna ganin akwai gyara mun saka hukuma saboda yi wa addinin musulunci hidima amma idan to yara masu sakandare abin da ake so su yi na gyaran su kuma a zo a samu opposite Allah kiyaye idan yaran nan kangare mana a jihar Kano yaya za mu yi su amma a fita da motoci a fita da jami'an tsaro a hada da hisb a hada da police a hada da civil defense ba masu a hada da soja in aka hada da soja ta ɓaci a je da ss inda aka san ana wani aiki mara kyau a je a kawo waɗannan yara ko waɗannan mutane a damka su a hannun hukuma ba tare da an cutar da su dan Allah yana son ka kare mutuncin dan adam dan uwanka to dan Allah dan Allah in dai ba mutum wato zunzurutun baƙin kiyayya siyasa da bakar gaba da bakar hasada ba mai laifi a cikin wannan magana na farko hukumar hizba hukuma ce mai albarka jagororinsa da muka sa jagorori ne masu amana masu albarka amma ga wani kuskure da ake zuwa ana ɗebo mutane kaman awaki ana watsa su ana bin su da gora wani addini ne yadda da haka sai a zo a fake mana da musulunci ƙarya ne musulunci bai yadda da wannan abin da ake yi in dai suna yi su je su sa gora su ɗibi mutane su watsa su kaman awaki a mota duk malamin da ya halatta wannan munafiki ne munafiki ne ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan hizba ka ce ka je a ɗauko gora a ɗibi mutane ana dukan su kaman awaki ana zuba su a mota ta yi muku ɗaci sai mun faɗa ta yi muku ɗaci duk wanda ya haka ya ce kuma wannan abin musulunci ne ya ha'inci Allah ya ha'inci manzan Allah ya ha'inci al'umman manzan Allah ya ha'inci al'umman manzan Allah maganan da gwamna ya faɗa gaskiya ne a yi gyara a yi gyara yanzu wannan maganan an kira sunan wani da zai zo ya ce zai aji aiki wa aka kira suna wa aka walakanta a faɗi gaskiya ma yau kawai ƙasan nan ta zama na shi kenan he dai ka koma ɓangaranci malami na ne dan bangare kaza an faɗi kaza a kansa don haka shikenan la ilaha illallah kawai a maida mutanen mu shikenan kun ga biyan litakuna muminan sai ka zama wawa za ka zama mumini kawai a yi ta tura ku ana mai da ku kaman akuyoyi ana sa ku a bautakan tunanin wasu me magana a cikin nan kuma hizban nan akwai abubuwa bod bod da yawa a ƙarƙashin gwamnati ko yau sojoji ne suka yi abin da ba daidai ba gwamna yana da yancin ya ce muna jinjina muku kuna kokari amma kaza kun yi kuskure ku gyara yan sanda in sun yi abin da ba daidai ba gwamna yana da ikon ya ce muna jinjina muku kun yi kaza ku gyara sai hizba ai da gwanda a kira malam daki a kira shi daki dan me za a kira shi daki an kira sunan shi ne shi kuma aka ce ya je patrol din ba shi ya je patrol din ba wannan magana ce ta gaskiya magana ce ta gaskiya kuma maganan nan da muka faɗa gaskiya ne fitowansa ya ce ya ajiye aiki a wannan gaban sukan gwamnati ne da juya wa gwamnati baya lokacin da take bukatan ka da nuna cewa za ka iya barin wasu mutane su kai mata farmaki da sauransu na ta hanyar maganganunsu kuma ga abin da ya faru kenan ga abin da ya faru kenan sai yanda idan an zo an ce to malam ka yi hakuri ka karɓa sai ka ce to na yadda zan karɓa amma da sharaɗi kar gwamna ya ƙara samun baki kar gwamnati ta sa baki a cikin aikinmu ai wasu malaman salafi jiya duk sun faffaɗa bai kamata gwamnati ta dinga sa musu baki ba oh gwamna biyu kenan a Kano ko gwamna shugaban hizba da gwamna abba gwamna biyu a Kano Eh, an yi magana kawai kowa ya dai ku fito ku yi zagi zagi dai za ku iya amma ba ku isa ku toshe ba wannan bakin yanda ka gan shi ba kai ka tsaga shi ba ba kai ka juya wa kwakwalwar nan ka juye mata abin da za ta faɗa ba ba ku isa ku hana ma abin da za mu faɗa ba in gaskiya ne muna roƙon Allah ya bamu jarumta ya bamu ikon sai mun isar da shi mun faɗi daidai in kuskure ne Allah ya hana mu faɗa amma dan wani zagin ku dan cin mutuncin ku kun kun dade ba ku yi ba kun dade ba ku yi ba sai mun faɗi gaskiya sai mun faɗi gaskiya kuma mu alaƙar mu ba wani siyasa wannan naga wasu suna da suna da damsul basirati suna da tunani wani ya ba su da tunani afwan wani ya ga ya zo ai wallahi kana yi ne dan gwamnati ta baka ta baka wani abu ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to me gwamnatin za ta bani gida ba gida nake da shi ba gidaje mota ba mota nake da shi ba motoci kuma ni almajiri ne ba wai wani abu ba amma a wadace yunwa ciki na nafi karfinta da na iyalai na to me za a bani ba ni ni ban ce ni mai kuɗi bane amma ba abinda da wai zaka wai zan yi wannan maganan wai dan ina baransa ban taba ganin Abba Kabiru Yusuf da ido na ba sai so daya shi ma ya zo zai shige ya dawo Kano ni zan shiga Kaduna ina da ya shige abu na shige abin sa ban taba ganin sa ba ba magana siyasa ba ce ake ba maganan NNPP bane da NPC wasu ne suke so su yi mana damfara da sunan addini ba mu yadda ba ta yadda kawai an yi magana akan mutum sai a nuna an soki addini an soki kaza wannan mutumin da aka yi magana a kansa ba ba komai ba ne a musulunci yana kuskure yana daidai yana kuskure yana daidai yana kuskure yana daidai in kuna ganin kuna faɗa za su kuna yi ne don abaku in kuna ganin wannan abin zai samu magana kana ɓata lokacin kan kana kallon zagin ka zai hana mu kana ɓata kanka lokaci kana ɓata wa kanka lokaci magana ce ta gaskiya malam ya fito yana magana akan malaman addini to ka je ka gama nazarin ka malamin naka ni a gaban malamai na ɗan kukuyan ɗalibi ne ɗalibi ne ni ɗan can ƙasa a gaban malamai na amma a gaban malaman ka ni jibgegen malami ne dan malamin ka bai san abin da ban san shi ba wallahi zan ma iya buri na san abin da bai sani ba na san za ta yi muku ciwo do do do do yanda ne maganan albani kwanaki ku je ku yi tai gaskiya ne kuma sai an gaya muku in za ku ci 'yan siyasa da buguzun mu ba za ku ci mu da buguzun ba ku hana mutane su faɗi al'abarkacin bakin su an saukar da kawai 'yancin dan ku ne kawai ku yi ta takurawa mutane an yi magana akan malamin addini an faɗa an faɗa kawai shi kenan mutane ƙasa da me roman demokradiyyar. ba ka faɗi abin da ka gane ba ba tare da ka walakanta wani ba ai shine shine abin abin nan ne to shikenan kawai saboda sunan mutum malamin addini ne ba za a yi magana a kansa ba an ci amanan addini ƙarya ne na ci amanan ka ne da na bayyana da na bayyana ƙaryan ka ni ban ci amanan addini ba maka zafi ko ka taimaka ko yanzu ina jama'a kun ji magana abba wannan in dai maganan nan ne da gwamna ya yi. aka ce wai shugaban hizba ya sauka kan wannan maganan wallahi saukansa kuskure ne wallahi saukansa kuskure ne bisa wannan maganan na gwamna wallahi saukansa kuskure ne wannan ita ce maganan gaskiya na ita ce maganan gaskiya wanda zai gane ma ya gane wanda ma ba zai gane ba ma ruwansa mu ba ruwanmu muna faɗan abin da yake shine daidai kuma muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya yarda da wannan an ji maganan to yanzu anan abin da zan muku a gurguje tunda ina wannan maganan ne gwamnan Kano yayi ake ganin ya ci mutunci ake ganin ya biye abin da ya daidai ba to da malaman da suka yi daga bangaren salafiyan daga na kowane bangare ga tambayoyi bari mu sa musu wani magana sai mu maida musu tarihi bayan mu ji me suka ce a wancan lokacin gashi nan bari mu sa musu maganan nan yana da kyau gata

啊，我们这些阿华姨、阿姨、姑奶奶、叔叔、爷爷奶奶，啊，我们这些阿婆、叔叔阿姨、姑妈姨妈，啊，中午我们都要吃啊。 He was also a member of the Socialist Democrat Party. wato ‘yan uwa, wannan mai girma ne tsohon gwamnan Kano da ta Abdullahi Umar Ganduje yake magana akan Hizba da shugabanninta. Ku kwatanta mun maganan sannan da maganan mai girma gwamnan Kano na yanzu da injiniya Abba Kabiru Yusuf. Ku kwatanta dan girman Allah waɗannan wanda kuka yi hudu ban kuna ina lokacin da yi wannan magana. In dai dan Allah ake yi ba da wata manufa ba me yasa ba ku yi ca ba. akan fa mutum ɗaya aka yi wannan abu akan mutum ɗaya aka yi wannan abu to ina adalci aka yaushe malami zai zamanto maha'inci malamai ku zamanto da sunan malinta ku ha'inci al'umma ya zama da abin da ya daidai da son zuciyar ku shine addini wanda ya saba muku kuma ba addini bane ku ja baki ku shiru ana magana akan mutum ɗaya ga wani ya fito ya yi maganganu masu zafi ba mu ji hudu ba duk kun ja baki kun yi shiru shi kuma wannan ya fito ya ce hukumar hizba hukuma ce mai daraja shugabanninta shugabanni ne masu amana masu daraja amma ga kuskure ɗaya biyu a gyara aka rufe masa ya ci mutuncin malami to shi kuma wannan ba yabansa ya yi waka ya mai hadda fiyano da kiɗa a ciki na wani irin wani irin gambizan wani irin gambizan tunani za ku je ku yi wa 'yan siyasa damfaran ku malamai ne ku fito kan mimbari ku yi ta damfaran su wannan shine yanda kake da mimbari muna da mimbari Abin da duk ka sani duk sai ma mu ce mun san abin da ma baka sani ba ba wani wanda zai zo ya damfare mu ya mana wayo da suna addini a dinga razana mutane wani malamin addini ne kar kai magana a kansa bayan yayi kuskure sai mun faɗa yayi kuskure Allah ya gafarta masa yayi kuskure sai dai mu ci Allah ya gafarta masa wannan na ɗaya kenan ko yan uwa to bari ku ji bidiyo na biyu whatnot gwamnatin jihar Kano ku saurara za ki ji yadda gwamnatin Kano za ta ɗauki mataki. Matsayin gwamnan jihar Kano mutumin da baya son a taba malami ma mai na ko ba na gana ka taba annabi ma a shi zai kyale. Yadda a wancan haka ma zai ai wannan akan wanda ya kan gidan isiya karafi. Saboda haka za ki ga yadda tsari zai zo ya kasance kuma za a ɗau babban mataki na ban mamaki wanda kowa sai mamaki akan abin da gwamnatin jihar Kano za ta yi. Ai kana so ka tsokani gwamnatin jihar Kano ma wallahi ka tabo annabi sallallahu alaihi wasallam. A nan za ka ga fushin gwamna. a nan za ka ga tashin hankalin gwamnati a nan za ka ga rashin haƙurin gwamna amma shi daura dan ya faɗa wannan kuna dan daura ya faɗa ne dan dan Allah da manzon nasa ko ya faɗa dan annabi wallahi billahi lazi daura ba ya faɗa bane dan Allah da annabi ba ya faɗa bane dan kishin annabi mutane mutane ku yi adalci dan girman Allah to yanzu wannan mai girma eh, Alibaba shi ne yake wannan magana shi ma ga shi abin da yake faɗa. akan kuma malam Aminu Daurawa ina hudubobin da malamai suka yi wanda nashi ta yi zafi kawai don ya ce an yi kuskure a gyara shine injiniya ba Kabiru su. saboda Allah yaushe mutane za su fahimce ku haka kuma an fito ka hanuti da ake mai da mutane wawaye daga ka fito ka ci aka yi bayani malamin addinin musulunci ka ci mutuncin addini ka ci mutuncin sunna malamai su ƙarya ne malamai in sun bi Allah ne suke da kima in ba su bi Allah ba daidai suke kaman kowa sai sun yi gaskiya tukun da suke malamai cewa ina ahabbal kalami ilayya soyun magana ya gaskiya shikenan su da saboda muna tsoron wawaye su zo su Sai mai shiru saboda kuna da karnuka kuna da karnukan da za su fito su yi ta zagi sai mai shiru sai zai karnukan ku su fito su yi ta haushi amma sai mun faɗi gaskiya alkalbu yambahu alkafilatu tasiru eh karnukan ku suna ta haushi mu kuma fararen wata ne muna ta tafiya ai karafkan mu yana ta tafiya law bahal badr kilabul wara ma wasala nabhu ila al badr in karnukan duniya kaf za su haɗu su yi ta haushi wa farin wata wannan haushin ba zai isa zuwa ga wannan farin watan ba wannan haka yake wallahi gaskiya ne mun faɗa gaskiya ne sai mun faɗa Zagi, kun dade ba ku yi ba sannan wannan maganan shine gashi na ƙarshe masu cewa abinda ba mu gane ba sai mun taɓa abinda ba kwa so din ba to sai mun faɗa Malaminu Daurawa lokacin da aka samu ya yi bidiyo aka ce masa malam ga fati ana yi a gidan gwamnati ga wasu baɗala ana yi a gidan gwamnati me yasa hizba ba za ta je ta shiga batun wancan lokacin ya ce ni ba zan je ba kai me yasa ba za ka je ba ya ce shi ba zai je ba haka ya faɗa ma'ana suwa hizba take kamawa talakawa wanda ba su da galiyu sai a kama sun an musu nasiya kuma ya a tafka su a kotu su kuma manya sun sha a gari shi kenan sun sha wanda kuma manzan Allah ya yaki wannan abin ya hana sai dai mutum jahili ne ba malamin addini bane ya sani cewa da ake malam Aminu Daurawa ai yana yin abin da yake da yake da iko ne wanda bayi da iko yana da ikon kama talakawa ne wanda bayi da ikon kama su kuma sai ya sa ido a ba gaskiya bane ikon ka in ba za ka iya daidaita da talaka da mai kuɗi a gurin hukunci ba ka sauka sa wanda zai iya shine kawai shine wannan haka ka'idan take don haka yanzu bari ku ji don ku gane tanakudin ga wani bidiyo da shi kansa ma eh, daurawan ya faɗa ya ce ya ce duk abin da wanda muka ga yayi laifi kowaye shi ya ce sai mun kama shi ya ce duk wanda ya yi laifi kowaye shi sai mun kama shi sai kuma aka samu wani bidiyo ya ce kuma in ka fi ƙarfinmu ba za mu iya kama ka ba a lokaci ɗaya mutum ɗaya ga shi a saurara ga ta. mun gama aikin mai, mutu ta fita daga hannunmu ta je hannun kotu kaga ai ba a hannun mutum ke ba wancan abu da ya faru ka san ba a hannun hizba ya faru ba tsakanin alkali ne da kurkuku ba a gidan hizba ya faru ba ko yau muka ga wanda ya kare doka kowaye za mu kama shi ya kuma ko yau muka ga wanda ya karya doka za mu kama shi kowaye kowaye kuma ba haka ya faɗa ba kowaye bari ku ji ya ci gaba za ku ji kuma gwamna ya rubuto mu takarda ya ce malamin yadda da kai kai mutum ne tsayayye jajirtacce aikin musulunci. Kun ji mai girma gwamna ya rubuto min takarda ya ce malam mun yadda da kai kai mutum ne tsayayye jajirtacce mai aikin musulunci. Duk wannan mai girma gwamna ya masa wannan. bai taɓa fitowa ya ce ana zargin ka kaci kuɗi ko kayi kaza ba kayi kaza yau ku zo ku kama zagin gwamna gashi da bakinsa yana faɗa mai girma gwamna yana yabansa aji da kyau dan haka na baka wannan hukuma ka jajirce ka ka gyara ta kuma ka gyara al'umma haka gwamna ya rubuto mu kuma har yanzu gwamna bai ce min kak mai aiki ba ka gwamna ya bani aiki to ka gani gwamna har yanzu bai ce mai kare aiki ba Ni ba daidai ba kowa ya sai na gyara masa kai hizba tana aiki ne akan kowa kuma kai ma ka ga alama ba wanda muka tsallake wanda ya karya doka wanda ba mu kama ba kuma aikin mu hizba muka kama ka mun gama aikin mu ba wanda muka tsallake wanda ya karya doka wanda ba mu kama ba dokan hizba tana aiki ne akan kowa ina kun ji wannan maganan to ku saurari wannan kuma ya fi karfin doka bai fita karfin ta Allah ba wanda yake ganin ya fi karfin yan hisba zai haɗu da Allah wanda kuma yan hisba nan ku dan talaka da muke dan harhana ku rage muku nauyi muke a lahira manyan da suka fi karfin mu kuma ta su gani tara laifi suke yi ai a hana ka laifi ma taimakon ka da Allah ya uwa mu zamanto masu adalci inna Allah ya amuru bil adli والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي Ya يئزكم لعلكم تذكرون ولا يجرمنكم شنآن ala على ألا تعدلوا huwa هو أقرب للتقوى مي adalci maganan da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya faɗa bai kauce hanya ba maganan sa daidai ne ya yi wa ƙungiyar Hizba adalci ya yi wa hukumar Hizba adalci ya yi adalci ba cin mutunci ba ƙagi ba ya rufe a ciki abin da ya faɗa gaskiya ne bai ci mutuncin kowa ba bai zagi kowa ba bai zagi kowa ba kuma muna kan aƙidanmu na cewa ba daidai ba ne ya zama na cewa sai ranar juma'a da safe kafin malamai su hau juma'a malam daurawa ya fito ya ce ya ajiye wannan aikin a kuma samu malamai su hau kan mimbari domin su yi wa gwamnati wannan ba daidai ba ne kuskure ne tsakani da Allah ba daidai ba ne, kuma ba daidai ba ne ya ce ya ajiye aiki bisa gini ga maganan gwamna cewa hizba tana da daraja wanda muka ba ta amanan hizba muka ba su amanan hizba suna da daraja amma ga kuskure ɗaya biyu a gyara wanda ya kamata a gyara magana na gaba hizba dole ta yi gyara gurin kamo masu laifi ba wanda yake goyon bayan laifi ba wanda yake goyon bayan baɗala. badala burinmu shine a ƙoƙari a yaƙi laifuffuka daidai gwargwado yadda suka kamata nan ba za a iya yaƙan su gaba ɗaya ba Eh a fa'anta tukurihun nasa ta ya kunu muminin lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'azzibu wallahu al'azaba lakba inna ilayna iyabahum summa inna alaina hisabahum haka alqur'ani ya faɗa dole mu tafi da wannan mantikin ba ma goyon bayan barna ba ma goyon bayan masu yin barna amma abu na farko muna addu'an Allah ya shirye su ba ma tsine musu ba ma la'antan su muna addu'an Allah ya shirye su Allah ya gyara su sannan kuma ba ma kishi da cewon ba ma wato jin zafi dan hizba ta fita dan ta yi gyara muna goyon bayan ta fita ta yi gyara amma ta hanyar da ya dace udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ta hanyar da ya dace ta hanyar wa'azi mai kyau muna goyon bayan su muna goyon bayan su in wannan za a yi saboda kar a je a yi mana abin da zai jawo kuma yaran su zo su ce sun bar musulunci barna ta zamanto babba maganar da zan rufe da ita duk da in na tashi zan yi karatu na gaba watakila zan iya kawo ta wanda mutane ya kamata su fahimta su salafawa malamin su ibnu taymiya yana da wata magana wanda ibnu al ya kawo lokacin da tatar suka shiga garin da suke sun je suna yaƙi ibnu taymiya da shi da almajiransa suna tafiya sai suka ga mutanen tatar suna ta shan giya sun sha giya sun yi man kas sun sha giya sun yi man kas sai suka ce kai hana su shan giyan nan mana ibnu taymiya sai ya ce ku bar su ku bar su su sha giyan su domin shan giyan da suke yi laifi ne amma kuma zai fi akan idan sun zamo sun farka ba su shan giyan barnan da za su yi yafi barnan shan giyan saboda za su yi wa yara mata fyaɗe za su yi sace-sace za su yi kashe-kashe ya ce to da su yi wannan gwanda su sha giyan shi ya fi alkhairi ya ce a basu su sha giyan su to idan yaran da ake musu eh. wannan abin ba cewa ake kar a yi musu nasiha ba a yi musu nasiha amma in an lura da kama su da walakanta su da tozarta su zai sa su su yi ridda su bar musulunci su fito gaba da tsakanin da su da su da malamai ya kullu tsakanin su da malamai ya kullu to wajibi ne da a dinga walakanta su din nan gwanda kullum in sun yi din a yi ta musu nasiha ya zamanto suna jin kunya har sai sun gyaru har sai sun gyaru wannan shine abin da muke kira a yaƙi barna amma ta hanyar da ta dace ba ta hanyar da zai jawo kuma a samu barnar da tafi wannan barnar da suke yi girma ba kuma wannan magana da ake ta yi a yi wa gwamnati adalci shine kawai mu abin da muke faɗa ba mu yi kuma dan mu soki wani ko dan mu soki kudurin wani ko dan mu ci mutuncin wani ba in aradna illal islaha abin da muke nufi kawai mu gyara mu faɗi kuma abin da yake daidai sannan kuma daga ƙarshe mutane su fahimta muna ƙara jaddadawa magana akan wani kowaye shi duk malamtansa ba yana nufin ina magana akan Allah ko ina magana akan annabi ko ina magana akan Al-Qur'ani ba malamin ka baya masala qur'ani ta yanda in nayi magana akan sa na saba da shi zaka ce na saba da Allah na saba da annabi ƙarya ne damfara ne wannan cuta ne a musulunci ku bar mutane su faɗi albarkacin bakin su ta yanda ya dace cikin girmamawa in malaman ku ba sa son a yi magana akan su yi abin da ya dace amma kawai kullum ku dinga razana mutane malaman musulunci malamai su yi magana su yi kaza su yi kaza ku ga wa 'yan siyasa ba dai mu ba malami yana da daraja ne in ya ba Allah da annabi in ya saba Allah da annabi wannan darajar tashi ta faɗi na ita ce maganar gaskiya sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام